abin da yake faruwa a yanzu a duniyar musulmi Wari ya ji labarin yadda isra'ila take ta lugudan wuta a labanan tun wajen 23 ga watan september din nan suka fara lugudan wuta wadda cikin abin da suka yi a 27 ga wata suka kashe shi shugaban 'yan hezbollah hassan nasarallah ko 27 ga wannan wata yau talatin yau kwana uku kenan to musulmi wasu su ce sun tausaya wasu su ce ba su tausaya ba amma abin da yake muttafaqun alaihi mutanen Siriya da masoyansu ba za su taɓa tausayin abin da ya faru wanda duk suka sunna mutanen Siriya suka san abin da hezbollah ta yi musu na kisan kiyashi da cin zarafi da faɗi wani ɗan siriya nake karanta je na cewa an yi wa matan da aka yi wa faɗi a siriya lokacin da hizbullahi suka shiga ƙasar siriya don su taimaka wa hafiz al-asad bashar asad sun haura dubu ɗari wanda aka yi wa faɗi ba magana wanda aka kashi ba magana gidaje da aka ƙona ba magana masallatai na sunna da aka ƙona waɗanda suka san abin da hizbullahi ta yi da umarnin iran a siriya to yanzu raba alewa suke ko baka isa ka ce ba su yi daidai ba wato ko maƙiyinka ne ya kashe wani maƙiyin naka daɗi za ka ce isra'ila maƙiya ce ta musulmin duniya gaba ɗaya maƙiya ce to hizbullahi da ta yi abin nan a siriya duk wani ɗan siriya da duk wanda ya san abin da ake yi shi ma maƙiyarsa ce sai aka ce maka turji da wani turjin wai maka misali gwari gwari ka gani ka san dai matsalar turjin da ake da wani tirjin shi ma mai matsala sai suka yi faɗa sai ɗaya kashe ɗaya bakin ciki za ka yi eh? kai dai ba za ka ce kana jin daɗin turjin wancan ya yi nasara kan ɗaya turjin ba amma kuma an rage maka rikici ka je ka dubi ka bibi yanar gizo ka ga yadda 'yan Siriya waɗanda suka ga bala'in Hizbullahi a cikin Siriya mutanen Siriya ɗinnan su suka taryi mutanen nan lokacin a 2006 lokacin da Isra'ila ta kawo mamaya suka rika gudun hijira 'yan Siriya su suka karɓe su suka buɗe musu gidajensu suka rika ciyar da su abincinsu suka ba su mafaka suka ba su ci da sha da kulawa kafin abubuwan su yayi amma daga baya lokacin da aka zo aka fara yi wa bashar abin da bashar asa zanga-zanga shi kuma mutumin iran ne ita kuma hezbollah wata ko karace ta iran saboda haka ta umarci sayyid hassan da abin hassan nasrallah cewa je ya kai farmaki da iran abinda financial times suka buga jiya sun faɗi yadda masu waɗannan biran isra'ila suka samu bayanai akan hezbollah a dalilin shigar hezbollah syria nan suka tara bayanan da ba su taɓa samun shi ba lokacin da hezbollah suka shiga syria ya zama da suna shiga suna kai kawo suna haɗa kai da mutanen syria ɗin da yaran bashar asad wanda ake ƙara rukurutin ɗinsu akan kan siyaƙen sunna a nan ne ita kuma isra'ila ta dasa karnukanta saboda haka suka tara mata bayanai game da hizbullahi jiya abin da financial times suka buga a nan suka samu dukkan sunayen manya-manyan kwamandojinsu da dukkan ƙiyadaɗinsu shi yasa abin da suka yi na wannan 27 september ɗin ai kusan duk asaful awwal duk sun kashe su yanzu lebanon za ta samu sararawa saboda Hezbollah ƙungiya muna magana akan hizbullahi a matsayin ƙungiya ba a matsayin shi'a ba inda a ce kawai shi'a da yahudu ne kawai ba wani abu tarnaki da ya kasance a baya ba wanda zai kawo kwatance ya ce da yahudawa da waye waye ko wani wani babu shakka in ana ana yaƙi da shi'a da yahudu to duk wani musulmi a duniya zai goyi bayan shi'a ne saboda ba muna magana ne saboda hizbullah shi'a ba ne saboda hizbullah ƙungiya ce ta ta'addanci wacce suka yi ta'addanci a Siriya lokacin da Bashar Asad abin nan ake faɗa da shi ba ma ba mai da suka daga zubarwa abin nan kashe mutane da suka yi saboda haka ba ana magana ne akan su ba a matsayin shi'a ana magana akan wata ƙungiya ka duba ka duba alƙaradawi duk da sassaucinsa amma akwai kilif ɗinsa yana nan yana magana akan nasarar. shi wannan nasrallah na cewa nasarar nasrallat ne ba nasarar nasrallah an sa allat allat wal izza to nasarar Ya ce wannan ba hizbullah bane hizbu shaytan yace su ne wanda Allah ya istahwaza alaihim ash-shaytan an ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan huwa al kilif din yana da na qaradawi saboda a lokacin abin da suke zazzagawa musulmin Syria na wuta shi yasa in kowa zai yi ja bakin shi ya shiru bai nuna jin daɗi ba to mutanen Syria dole kai musu a uzuri saboda su sun ga abin da wannan Hizbullah suka yi Saurata ana magana ne akan abin da hizbullah suka yi ba don suna shi'a ba ba wai kawai don suna shi'a ba ba wanda zai so abin da zai faranta wa isra'ila rai ko ya yake to amma in mutum ya tuna abin da waɗannan suka yi to sai tuna faɗar Allah wa kazalika nuwalli ba'dhu zalimin ba'dhan bima kanu wani azzalimi ne ya buge wani azzalimi kawai kuma a yanzu ita gwamnatin Labanan za su samu sararawa saboda sun rike gwamnatin Labanan, ɗin yanzu wajen shekara nawa aka yi ba prime sun hana aizan ba prime minister haka ake zaune saboda son zuciyarsu da da cewa sulhun da aka yi a Ta'if ya ba su shugaban majalisa saboda a labanan sunna su suka fi yawa sannan shi'a sannan kirista da aka ta yaƙi shekara ashirin ana yaƙin basasa har aka samu aka yi sulhu a abin a Saudiya lokacin Fahad aka tsaya a kan cewa to yanzu duk sanda za a yi zaɓe tunda dama in dai ƙuri'a za a jefa ita ce za ta nuna shugaba to kusan duk sunna ne za su cinye to kaga za a yi ta rigima kenan sai aka ce to firaminista ya tafi wajen sunna tunda tsarin firaminista suke shugaban ƙasa shugaban ƙasa na je kana yi ka ne baya da wani hanawa baya baya sawa baya hanawa ceremonial yadda da kada san sarautar mu tana ka san sarautar mu ba ka da dan sanda ba ka da soja ba ka da kurkuku ba ka da komai sai dai kawai a dinga girmama ka kuma ana jin maganar ka to haka haka sarkin yake sai aka ce to a ba kiristoci saboda haka za ka ga duk sanda za ka shugaban ƙasa ba sarki ba shugaban ƙasa. to abin da zai zama kirista ne sannan shugaban majalisa shi kuma ya zama shi'a ne haka aka yi sun to amma daga baya hizbullah sun zo sun abin nan kudancin labarin gaba ɗaya a hannunsa yake wata gwamnatin ce mai cin gashin kanta kai in ba ɗan shi ne ba ba ma a barin ka shiga yankin wanda suke zuwa labanan su tsare tsanta sai su ce kai su kudancin ya ga zai kai su wanda zai shiga da kai suna da komai nasu da rundunarsu da sojojinsu da komai nasu ta gwamnati cikin gwamnati ina ƙasa za ta tafi haka Allah ya sa dai wannan ya zama sanadiyar tarwatsewa Isra'ila ita kanta Allah ya ƙara gwara kansu su ta faɗa duk su kashe kansu da a